بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله ومنه في أنها مدد من الإنسان يمد به أدوه عليه وجيش يقويه به على حربه وذلك أن الله سبحانه ابتلى هذا الإنسان بعدو لا يفارقه طرفة عين ولا ينام عنه ولا يبذل عنه يراه هو وقبيله من حيث لا يراه يبذل جهده في مؤاداته في كل حال ولا يدع أمرا يكيده به يقدر على ارساله إليه إلا ارسله إليه ويستعين عليه ببني جنسه من شياطين الجن وغيرهم من شياطين الإنس فقد نسب له الحبائل وبقى له الغوائب ومد حوله الأشرار ونصب لهم الفقاق والشباب وقال لأعواني دونكم عدوكم وعدو أبيكم لا يفوتكم ولا يكون حظكم جنة وحظكم النار ونسيبه الرحمة ونسيبه ونسيبكم اللعنة وقد علمتم أن ما جرى علي وعليكم من الخزي والإبعاد من رحمة الله بسبعه ومن أجله فابذلوا جهدكم أن يكونوا شركاءنا في هذه البلية إذ قد فاتنا شركة صالحيه في الجنة وقد أعلمنا الله سبحانه بذلك كله من عدونا وأمرنا أن نأخذ له عقبته ونعد له عدته ولما علم سبحانه أن آدم وبنيه قد خلوا بهذا العدو وأنه قد سلط عليهم أمدهم بأساكر وجند يلقونه بها وأمد عدوهم أيضا بجند وأساكر يلقاهم بها وأقام سوق الجهاد في هذه الدار في مدة العمر التي هي بالإضافة إلى الآخرة كنفس واحد من أنفاسها واشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وأخبر أن ذلك وعد مؤكد عليه في اشرف كتبه وهي التوراة والإنجيل والقرآن وأخبر أنه لا أوفى بعهده منه سبحانه ثم أمرهم أن يسترشدوا بهذه السفكة التي من أراد أن يعرف قدرها فلينظر إلى المشتري منكوف وإلى الثمن المفروض في هذه السلعة وإلى من جرى على يديه هذا العقد فأي فوز أعظم من هذا وأي تجارة أربح منه ثم أكد سبحانه معكم هذا الأمر بقوله يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم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 yammaci da talata daren laraba yau sha hudu ga watan jumadal ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da da hudu talatin bakwai, wanda kuma yake daidai da ashirin da uku ga watan biyu miladiya ta shida. a wannan majalisi da muke karatu cikin littafin nan mai suna adda'u wa dawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an dawa'i shafi والنفر شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى kuma shi ne darasinmu na saba'in da takwas a jerin gwanan darasinmu wannan shi na ɗari biyu da hamsin da hudu a gabanin shiga cikin karatu na farko akwai mika ta'aziyya ga 'yan uwa da abokan arziki da dangi na kusa da na nesa kusa da suwar uwanmu a ladanin masallacin kandahar wato malam ibrahim da Kogiri, wanda allah ya masa rasuwa a yau din nan muna yi masa addu'a allah ta'ala ya ce masa da gafarta masa allah ta'ala ya tafi ayyukansa da ya gabatar a rayuwarsa allah ya ce masa kurakuransa allah ubangiji ta'ala ya yalwata masa kabarinsa ya da rahama cikinsa ubangiji ta ala ya sanya aljanna ce makomarsa abinda ya bari na zuriya da 'ya'ya Allah ya alkinta masa su ya sa masa albarka sannan kuma akwai tambayoyi kaɗan da za mu ansa wani yana tambaya yake cewa na kasance na aji aiki yake amma sai ya zama in za a tura fayil ɗina da sunan function da grafiti ba ta yin haka sai an ba su sai an karbi wato sai an karbi wasu kudade wato dole sai ya ba su wasu kuɗaɗe domin a tura masa fayil ɗinsa domin ya samu fanshinsa to shi yana cikin bukata da ga iyali da 'ya'ya ko zai iya ba da kuɗi domin ya samu ya karbi haƙƙinsa saboda idan bai haka ba ba za a yi masa ba to a ka'idar shari'a duk mutumin da zai rike maka haƙƙinka ya zama na babu ka inda za ka karɓi haƙƙinka sai ya karɓi kuɗinka to sai ka bashi ya karɓi haƙƙinka amma ya sani cewa wannan kuɗin da ka bashi haramun ya karɓa ubangiji ta'ala zai dawo maka da kayanka fa'u la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim yawma ya an-nasu li rabbil alamin saboda ka bai ci bulus ba bai ci banza ba akwai ranar biyan bashi kai tunda babu yadda za a yi haƙƙin ka ya fita haƙƙin ka zai karaya idan baka ba da wannan abu ba dan ka bayar baka da laifi ita abinda ake cewa rasuwa shine ka baya wani kuɗi domin ka karɓi abin da ba haƙƙinka ba domin a ba ka haƙƙin da ba naka ba ko a ƙara maka akan haƙƙinka to wannan shi ake cewa rashawa amma abin da za ka bayar domin ka kwato haƙƙinka saboda babu yadda za a yi ka samu haƙƙin sai ta wannan to shi wanda ya karɓa ya karɓi ya karɓi ta banban kai kuma ba ka da laifi a nan saboda ka ajiya sai kai akwai ranar da zai biya ka sai kuma wannan da yake cewa malam mata ne ya da kanwa sai yayar ta ba wa ɗayar kanwa nono ta sha kwana ɗaya to maganar aure tsakanin to ya maganar aure tsakanin ƴaƴansu a shayarwa a wurin jumhur jumhurin malamai irin su ba malik imam shafi'i da ruwaya daga imam ahmad abu hanifa su suna ganin duk wata shayarwa da yaro zai sha nono da koshi a zama ɗaya to wannan tana zama wato sanadiyar haramta aure tsakanin waɗanda suka sha wannan nono wato irin abin da zai zama haramun tsakanin nasaba da nasaba su haka nan ita ma shayarwa a wani shi ne ra'ayin jimho ko inda suke ganin sai ta kai uku ko inda suke ga sai ta kai biyar ko inda suke ga sai ta kai ma goma duk da cewa ta fuskar dalili ruwa da tafi wato kaunin da ya fi dalili shine kaunin cewa ana ana ana ana buƙatar shayarwa biyar ba shayarwa ɗaya ba ba shayarwa ɗaya ba shayarwa biyar saboda hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha wanda imam bukhari da muslim suka ruwaito aisha radiyallahu ta'ala anha tace abinda yake haramtawa na shayarwa shine shayarwa sau goma عشر رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخ بخمس معلومات وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن sai sai aka shafe goma aka dawo da su biyar kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah har ma wasu suna karanta su a matsayin alkur'ani wato ba su san cewa an shafe tilawar wannan ba to wannan yana nuna cewa shine hukuncin karshe tunda har tana cewa ka tufi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wannan ma yuqra'u min alqur'an ya nuna karshe karshen rayuwarsa aka saukar da wannan hukunci wannan ita ce riwayar da tafi zama daidai wajen hukuncin shayarwa abinda ake nufi da shayarwa shine mace ta ɗau yaro ta ba shi nono ya sha ya koshi ya saki to idan ta sai wannan tayi yi ɗaya idan ta sake ya sake jin yunwa ta sake ba shi ta biyu saboda haka a rana ɗaya ma za a iya biyar ba wai ana nufin kwana biyar ba ba ana nufin sati biyar ba don kakkaji an ce sau biyar nan da yake ta shayar da kanwarsa nono kwana ɗaya to kwana ɗaya ba yana nufin shayarwa ɗaya ba tana yiwuwa tun da ta fi ɗin taki aka ba shi ya sha ko ta sha da hanzi aka kuma ba shi rana aka ba shi da yamma aka ba shi da tsira aka ba shi kaga ɗin biyar saboda aka kwana kwana ba shi ake lissafa ba sau nawa yarinyar ta yi kuka ko yarin ya yi kuka A ɗauko shi ta ba shi da zarar ta zaɓa shi ne shayi shayi sai fito ya yi ɗaya saboda haka a rana ɗaya zai iya goma ba saboda haka yanzu dai ƙarshen fatawar da ke za ka ƙara ta kayan ka idan ba san sau nawa ta sha ba amma kwana ɗaya nan ba zai mun amfani ba da ta ya ce sau ɗaya ta shayar da ita ma'ana ta yi sha ɗaya amma kwana ɗaya wannan sai ka san kuma a kwana ɗaya sau nawa ka sha eh. sai kuma tambayar da ta biyu yake cewa dan Allah masara dawa gero wake gyada ana yi musu zakka to ra'ayuka ne na malamai dangane da abubuwan da ake fitarwa da zakka akwai waɗanda suke ganin komai ma da sun fito daga cikin ƙasa ana fitar masa da wa يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض وأنا سوني مذهبا take mazhabar hanafiya su suna ganin duk wani abu magun kusa kasa da ba da zai fito ya zama na abinci ne ake ci za a fitar mana sawa'un ɗayan itatuwa ne ko kuma kwaya ce da ake shukawa a ƙasa kamar gero su dawa su su dawa su masara maiwa da alkama da sauransu akwai waɗanda kike ganin za a fitar da za a fitar da zakka ne ga abinda wato ake ake ake ake ci kuma a ci wanda zai zama ko ne kuma ya zama ana cin sa kuma ana ake ci saboda ka wannan shi ke ganin za a fitar ka wannan shi ne wani kamar shafi'iyya saboda ka abinda ba abinci ba ne ba za a fitar da cuta ba to ka za a fitar a irin wannan a cikin anan abin da ba za a fitar da zakka ba cikin ne gyaɗa amma duk sauran za a fitar ga malikiya waɗannan abubuwan duka za a fitar musu da gaska in ban da gyaɗa gyaɗa ita ce ba za a fitar da gaska ba saboda suna cewa abinda za a fitar da shi ne don da za a fifi kuma wato za a iya za a iya ajiye shi za a iya ajiye shi zakka ba za ta abin nan gida ba ta ba za ta yi lalacewa to haka wannan suna ma nassantawa kan cewa ba ta cikin abin da ake fitarwa da zakka kuma suke abin da duk za a auna kamar mazhabar abu hanifa abin nan mazhabar azhar ibn hanbal zuwa abin da za a auna abinci ne kuma za a iya auna shi kafin ya aika shi saboda haka a wurin wasu malamai babu gada to ko da waɗanda suke cewa ba za a fitarwa da gyaɗa ba abinda suke nufi فذا أفكر مكة لذكاك الثمان لذكاك الزروب وذا ألا سواءك حقه يوم حقاري ما إذا كانت وانت كتير كتير هذا ما كدر هذا ما كدر سوى ناسا إذا نكا سابقك إنت هنيا لا تفكروا لك إن لك السيدة السيدة تابلنا كنت يدرك أنا سوية راسك لك فتيتو لسا نكي كلا تجو راسك لسا فاك جنوي في هنيا كتير ما كدر idan muka dubi zakka a matsayin wani abu da ake a sai a taimaka wa talaka musamman yanzu da noma ya zama wani abu da ake yin kuɗi tun ya zama miloniyar ta hanyar noma za mu ga cewa ba za a rena wa mutum abin da yake nomawa ba saura ko ni yake nomawa yana sayarwa ko wasan soya ko yana sayar da yana nuna gyaɗa babu shakka zai iya zai iya noma hektoci waɗanda suke masu yawa da samu kuɗi wani karamin manomi da yake noma gero ko masara ko dawa da kuma zai samu ba to ka ba zai yi wa ciki an soke masa zakka ba ya zai cire ta cin dukiyarsa shi ko wancan mai ɗan ƙaramin jari an sako shi gaba an ce shi ta ya fitar to wanda ta sa mazhabar hanafiya suka ce kawai a duba ita zakka ba matsala ta ta fukara don haka a bayar da ita daga dukkan abin da zai taimaka wannan matsala za ka duba na ka dubi ta wannan bangaren lalle za a ga mazhabar abu hanifa tana da tana da karfi kwarai da gaske domin a cikin abin da annabi sallallahu alaihi mai nasi ba su da yawa sai abu uku ko biyar ba kawai abu hudu ne kawai idan aka ce waɗanda aka yi nasi a kansu kawai za a karɓi zakka abin da aka ce zakka za a karɓi waɗanda aka yi nasi a kansu za a karɓa daga waɗannan ne da dabino su sha'iri to abin da dabino sha'iri zabi zura alkama waɗannan su za a karɓi zakar su kawai sauran kuma duk da malamai suka ta aiki ya ce suka yi kowa kiyasi a kan waɗancan abubuwa ce to za a bayar da abu kaza da abu kaza da abu kaza saboda ina ga zan yi kama da waɗancan in har kofar kiyasin abu ta take to abu ɗaya ta duka gaba ɗaya mana kowa ya zo ba da zakar nan matuƙar dai abin da yake nomawa ɗin dukiya ce kuma talaka na buƙatar ya samu tallafi ta ɓangaren sai kuma wanda yake cewa ni ne ina tukin mota Allah ya kawo wani hatsari wanda hakan ya yi sanadiyar mutuwar mutane biyu mutanen su suka iske ni suka bige ni a saman mashin a saman mashin ɗinki sai da aka bincika aka tabbatar na kiyaye dukkan dokokin titi kuma na yi ƙoƙarin da za ta yi hanya har ma na sauka da kan titi amma dai sai da suka suka same ni to akwai kafara a na to ai da kai bayani a takaddarka da mu za mu yi maka fatawa gwargwadon abin da ka bayyana tunda ba ba ka na ina da ba abin da wa tunda da zai bi hafibi ah, shi ne ba da fatawa yakan ba da fatawa na gwagwarin tambayar da aka yi masa tana yi wa a cikin tambayar a bar wani abu tana yi wa a tsara wani abu saboda haka gwagwarin abin da yake rubuce a wannan takarda an auna ba ka da wani kuskure to za mu ita kafara ana yin ta ne idan an samu mutum da kuskure yan yi ya yi fita da kuskure to ita ce ake yin kafara a ba da iya yi kafara ba kana bi mu'minin an yaftula mu'minin illa khata anan ne maganar kafara da biya da kafara to amma in ya zama da su suka kashe kansu kamar yadda bayanin sai yake nunawa kai tafiya take bisa tsari bisa dokokin titi kan hannunka ka kiyaye komai amma suka haike maka ba suka da ke kai kai kake ma kokarin guje musu suna jin ka ko da ana so ka kaɗe ka ba kai kaɗe ka ba domin haka ne yadda ka tura a abin ba kafara a kan saboda ka ba wai duk haɗari in aka yi ne ake kafara ba sai in an samu wani wani fasanci na kuskure daga bangaren shi wanda abin ya ka samu wani bangare na kuskure to ko ya yake ko da wancan zai ɗauki ta linki fasan na kuskure kai ka ɗauki tashi fatan wannan misbatin wannan fatan kafin zai sa kai kafa tunda an samu wani abu sunan shi kuskure ta bangaren ka amma aka ce ɗari bisa ɗari kai ba ka da kuskure ɗari bisa ɗari aka yi auna auna wani da za a yi aka duba motar ka aka yanayin da kake tuki ba ka da wani kuskure ko babu kafara za mu koma karatun ne malam ya ce faslun wa min uqubatiha annaha madadun min al-insan yumiddu bihi aduwwahu alayhi wa jayshun yuqawwihi bihi ala harbihi malam bai gushe ba yana mana maganar hukumar da take faruwa ga masu saban Allah ba tare da suna tuba su koma ga Allah ba yake cewa wani ukuba ita ce ukuba ta 46 yake cewa min ukubatiha annaha madadun min al-insani yuriddu biha bihi aduwwahu alayhi wato ita shi saban Allah wani tallafi ne da shi ɗan adam yake ba wa makiyinsa ne murkushe shi wato ɗan adam ne ta hanyar sabo yake taimaka wa da taimako yake kawo masa agaji wa jaishin ne bihi saban da yake yi na Allah wajen rundina ce yake kara wa makiyinsa ƙarfi da ita ala harbihi don yaƙe shi malami sharhin wanda yake wa zalika anna Allah subhanahu wa ta'ala ibtala hadha al-insan bi aduwwi la yufariquhu tarfat 'ayn yace yadda al'amarin yake Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabi dan adam da wani makiyi wanda baya rabuwa da shi da yake da kitawar ido ya namu shi dan adam yana bacci wala ya namu an amma shi baya bacci ya rabu shi wa yaqulu dan adam yana zafala wala yaqulu an shi maki nasa kuma baya zafala yarahu huwa wa qabiluhu min haythu la yarahu shi maki nashi yana ganin sa da shi da jama'ar sa ta inda shi dan adam sun baya ganin sa yabdulu juhdahu fi mu'adatihi fi kulli halin yana tsiya bakin kokarin sa wajen yin gaba nuna masa gaba cikin kowane yanayi ولا يدع أمرا يكيده به يقدر على إنسانه إليه إلا أرسله ke babu wani abu wanda zai yi masa kaidi wato makirci da shi wanda yake da ikon ya isar masa da wannan makircin ba shi ya isar masa da shi yasta'inu alaihi bi bani abihi haka yake a nuska ta Kuma ya karanta bi bani jinsihi shi ma'anar za ta fito bani abihi da 'ya'yan babansa wato shaitan shi ne baban shaitanu duka ah, sannan yana da zurriya da suke taimaka masa cikin shaidanu na aljanu kamar yadda Allah ta'ala ya gaya mana kana min aljinni fa fasaqa an amri rabbih fa tattakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu anan Allah ta'ala ya nuna mana cewa shaidan iblis yana da zurriya to sauraka shaidan da yake tare da kowane dan adam yana neman ɗan uwansa shaidanu wanda suke yin suka hada uba ɗaya da shi su da shaidanun aljanu ɗan uwansa su taimaka masa minal min shayatinil jinni daga shaidanun aljanu wa ghairihim min shayatinil insi da ma wasu su daga cikin shaidanun mutane kan nasaba lahu alhaba'ila ya hada masa tarko da igiyoyi ya sa masa tarko na igiyoyi wa baghahu alqawaida kuma yana neman sa da basiru su hauka masa ta ko'ina wa madda haulahu al ya sa masa tarko ta ko'ina cikin ta gabansa da bayansa wala taba lahu al-fikhakha wa shiga al-fikhakha da shibak al da shibak duk abu suke nunawa shine tarko ana ya sa masa tarko kala-kala iri-iri tarkon da ake yi da igiya da tarkon da ake yi da ƙarfi da tarkon da ake yi da itace da tarkon da ake yi da raga dukkan wani irin tarko ya sa masa shi domin ya kama shi wa kala li ne kuma ya ce wa mace bakansa zo na kuma aduwa abikum ga ga makiyinku nan gaban ku ku kama shi ne makiyinku kuma shi ne makiyin ubanku yana nufin iblis لا يكون فنه كذا كو يدي كوكوشي موكو ولا يكون حظه الجنة وحظكم النار كذا يزن شيء يا سامو ربان الجنة كوكو موكو سامو ربان متاح ونسيبه الرحمة ونسيبكم اللعنة شيء يا سامو ساكما كوكو ربونا لهما كوكو موكو سامو ربونا لعنة كفو يدى وقد علمتم أن ما جرى علي وعليكم من الخزي واللعن والإبعاد من رحمة الله فبسببه ومن أجله kuma kun sani abin da ya gudana gare ni ni iblis in ji shi To abin da ya gudana gare ni ya gudana gare ku na tabewa da na'anta da nisantar rahamar Allah fa bi shi saboda shi ne wa min ajlihi kuma a dalilin sa ne fabdulu juhdakum an yakunu shuraka ala fi hadhihi baliya ku yi iya bakin kokarin ku su zama abokan tarayya mu cikin wannan bala'i kar su su sha in kad ta na sharikatu salihin fil janna in har mun kasa samu wato tarayya da masu wato mutanen kirkin su a cikin aljanna mu za mu tabbuta in ji iblis da mutanensa mu za mu tabbuta su kuma yan na kirkin su za su tafi aljanna to inda ba za mu iya samun wannan rabuwa rabu abin nan rabo ba mu zama yan aljanna to ku yi iya bakin kokarin ku su zamo tare da mu a wuta وقد أعلمنا سبحانه بذلك وقد أعلمنا سبحانه بذلك كله من عدونا duk wannan Allah ta'ala ya babu labarin haka yake daga abokin gabanmu wa amara na an ta'khudha lahu qurbatahu wa na'udda lahu qurbatahu kuma Allah ta'ala ya umarce mu mu yi shiri mu yi shirin ko ta kwana sannan kuma mu yi tanadi mu yi masa tanadi wato abinda malam yake cewa anan dukkan mu mun san ba mu da wani abokin gaba a rayuwar mu irin iblis da jama'arsa kuma suna iya bakin kokarinsu ba dare ba rana na su da cewa sun farauce mu mun kasance tare da su a cikin dukkan wani bala'i da zai same su ba za su so mu mu sha mu mu samu kuɓuta ba su kaɗai bala'in ya auka musu Allah ta'ala ya gaya mana tun a karan farko yayin da Allah ya halicci baban mu Adam alaihi salam ya saka shi aljanna Allah ta'ala ya nuna mata iblis ce, to wannan makinka ne inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa ce wannan wannan makinka ne ya fatattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu za ku rike shi shi da jama'a su zurriyarsa masoya ba ni ba alhalin su makiyanku ne. ne shaitana da kuma aduwwun fattakhizuhu aduwwa to shaytan makiyin makiyanku ne ko ba ku rike shi maki Allah ya mana wannan bayani maki kuma har ko da yaushe kokarinsa da fafutukarsa shine yaya zai zargo abokin gaban sai kai shi kasa ta yaya zai yi nasara a kansa ta zai taɗe shi ya hana shi tafiya ya hana shi motsi ya hana shi cimma bukatarsa wani ita ce wato shine burin dukkan wani maki akan makiyinsa to bare kai dan adam Allah ya haɗa ka da wani mugun maki wanda yake da mugun tanadi tanadin da shi ya fi naka da ƙoƙari da faɗi tashi da kazar-kazar da yake da shi ya fi naka kai kana bacci shi baya bacci ya kyale ka yayin da kake bacci shi yana son ya yi ribar waccin da kake nisa aka shar'anta mana addu'o'in za mu kwanta ba duka saboda mu kare kanmu daga mugun wannan mugunta ta shedan ba yayin da za ka kwanta ba ambatan Allah to shi kinan shedan shi kuma zai zo ya ta aiki akan kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai yi maka wasu kitso akan ka baka sani ba sauraka ya yi ta lallashin ka yana tattaɓa ka yana alaika na lailun tsawilun ita baccin ka akwai sauran dare akwai sauran dare a zo ya fi tsari a kan ma a kan karan hancin ka kame da maza Allah sallam sauraka sanda kake bacci shi mashgul ne bika gizi ne yana tafi kai ne kake bacci sa ce ya namu ta namu wala ya namu an ko ya namu wala ya namu anhu kai za ka iya gafala amma shi ba ya gafala saboda wannan alwashi ne ya ɗauka shi gaban Allah ta'ala da rantsuwa rantsuwa sama ya yi ta wa Allah ta'ala cewa ba fa zai kyale ɗan inda har aka yi masa wannan to shi kuwa zai yi iya bakin ƙoƙarinsa sai ya halakar da mafi yawa daga cikin zuriyar adam tunda shi ya kasa cin masa to sai ya halaka yawa daga cikin ne kalla hu illa kalila to Allah ya gaya mana wannan kuma mun yi imani da maganar Allah a matsayin ka na musulmi ka yi da maganar Allah ka yi da cikin da Allah inda ya faɗa gaskiya ne saboda shi ya halice ka ya halice mu da tawagarsa shi ya san abin da ya faru tsakaninku da shi ya yi haka halice ku ka halitta asalinka shi na nabi adam alaihi ya kuma gaya maka ba kawai maka komai ba Allah cikin alqur'ani ya yi bayanin ɗan wato bayani na karshe bayanin da babu bayani sama da shi kuma duk wata sama in ta zo sama aka kawo cutar annabi adam sai an kawo magana ba. da duk wata sama in ta zo sai da magana shedan ta zo da irin tarkon jiki kafa mana ceto yayin da za ka rika saban Allah kana bin wato hanyoyin shaidan to abin da kake yi a nan shine wannan makiyin naka kake kara ba wa taimako kamar kana karo masa rindina ce wacce za ta yake ka kana kara ba shi shiri ne na yakarta kana kara ba shi wato wani labari ne ko na information wanda zai amfani da shi a kanka shine malam yace yana daga cikin ukubar laifuffuka taimakawa matsayin da kake da su duk sanda mutum yake sabon Allah to wannan sabon Allah ɗin da yake wani sinadari ne na makamai da yake dankawa abokin gabansa abokin faɗansa wanda shi kuma kulli ne mai wato mai muni a zuciyarsa saboda yana ganin cewa duk abin da ya same shi na la'anta da nisanta daga rahamar Allah da taɗewa da lalacewa yana da dalilin ɗan adam ne to abinda zai yi shi kada shi kadai ya auka a cikin mutane shi yasa zai zo ya ta ƙoƙarin ya kwaso waɗanda za su tafi tare da shi shi ne ma yake mana Allah ta'ala duk ya mu wannan labari yace ma alima subhanahu anna adama wa banihi qad bulu bi hadha al'adu fa inna Allah ta'ala ya san cewa annabi adam da 'ya'yansa an jarrabe su da wannan babban maki wa annahu qad sullita alaihi kuma an dora shi an bashi wani iko akan su saboda shedan shi da zuriyarsa shedanu suna da fawa da kai baka da ita ko ba wani abu suna ganin ka kai baka ganin su suna juriya da kai ba za ka iya yi ba saboda haka suna da hanyoyi da kai ba ka su ubangiji ta ala ya san wannan to Allah da ya san ya jarrabe annabi Adam ya jarrabe ƴaƴan annabi Adam da wani maki mai irin wannan fawa da wannan karfi maddahum bi atakira wa jundin yalqawnahu biha sai Allah ya taimaka wa dan Adam ko annabi adam da shi da ƴaƴansa ya taimake musu tallafi da agaji na ainihin sojoji da rinduna wanda za su fuskanci shaidan da ita wa amadda aduwahum aidan bi hindin wa asakira yasahum biha shi ma makiyin nasu shine iblis da jama'a su shi ma sai Allah ya ba su nasu rundunar da ba su nasu sojojin waɗanda su ma za su yi taho mu gama da kai da kai da rundunarka wa aqama suqal jihad Allah ya tsayar da ya kafa wato kasuwar gwagwarmaya a nan duniya fi hadhihi dar a nan duniya fi muddatil umr cikin lokacin da zaka rayu ko za mu rayu a iya dan wannan lokacin sai Allah ce to ga kunan ga nan na ba ku iri iri shi ma maki na ba shi tashi shi to ga fili ga mai doki ku kwabda ga wa zai ci nasara akan wani ubangiji ta'ala sai ya bayar da gurin da za a yi da kuma gwamnawa da za a yi tsakanin iblis da jama'a da da kuma mutanen kirki da dinarsu iya lokacin da za a yi wannan gwagwarmayar iya muddatul umuri ne yace allati hiya bil izafati ila al akhirati ka nafsin wahidin wanda ita in aka kwatanta ta da rayuwar lahira kamar nishi kamar numfashi ɗaya ne da kwatanta tsawon rayuwar da za a yi duniyar ma duka za ta yi da rayuwar da za a yi lahira kamar numfashi ɗaya ne wato san wata rayuwa ce har kaɗai wani ce mata'un kali ɗan lokaci ne ta kankani in ka kwatanta shi da raduwar lahira da babu rufa da iyaka babu rufa da kashi ba ta karewa a iya wannan ɗan kankanin lokacin Allah ta'ala ce ka jure duk gwagwarmai da za ku yi ku yi da shi kakka yadda ya kai ka kada in ka ci nasara a kanta, to za ka samu rayuwa ta har abada ka yi haƙuri duk da za ka yi shi ma zai murtsike ka ne ya gama da kai ya kashe ka to ka yi haƙuri ya kashe ka saboda ka samu ribar da take ba ta da kanci ba ta da iyaka shtara min al muminin anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna to ku mu'minai inda Allah ya ce ku zo na sayi kawunan ku na sai dokokin na sai kawunan ku rayukan ku na sai dukiyar ku zan biya ku da aljanna inna allaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillahi فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن من أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم فذلك هو الفوز العظيم ubangiji ta'ala ya ce ya sai ku mu'minai Allah ta'ala ya sayi rayukanku ya sayi dukiyarku ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum ya saya me zai biya ku da shi bi anna lahum aljanna alba'u tadkhul fi thaman ka duba wato abin da na ubangiji karamci na ubangiji shi ya baka rai ran nashi da kai da ranka duk mallakar ne kauta sai ya maka to amma ba zai biya ce to a damun da kauta ta ba na fata idan yana so sai ce to kawo in biya ta babu karancin da yake wannan kai da abin da kake da shi tun nashi ne amma ba zai karɓa ba tun da ya riga ya baka rayuwar ba zai karɓa ba sai ta hanyar saye zai ce zai saya dukiyar da kake da muke da ita ba shi ya bamu ba Sun nashi ne shi ya bamu sai ba ce daga wajensa amma in yana son ya karba a wajen mutum yake a bashi rance الذي يقرض الله قرضا حسنا ويضاعفه له اضعافا كثيره كما باشر الشخص يتاشي بيان كي من من من من كامك ننكم بننكم وانا ذكرمتم ubangiji ne gabani ka duba abin da za ka bayar anfusakum wa amwalakum shi kuma ka duba abin da zai baka bi anna lahum aljanna zai baka aljanna za ka kwatanta ranka da dukiyarka da aljanna za ba za su abin nan a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi mubaya'a bai'atul bai'atul aqabati thaniya tare da al-ansar mutanen madina abdullahi ibn rawaha ya tashi ya ce ya rasulallah ishtarik linafsika lirabbika wa linafsik ishtarik lirabbika wa linafsik a gaya mana sharaɗin sharaɗin da yake kanmu na ubangijinmu da kuma sharaɗin da yake kanmu na naka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a وأن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم أنفسكم وأهليكم ف س كبوتا و أ ل ا الشريط لربي ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا كبوتا متى هذا قوى لشيء ولا شيء شرطي لا تكاني لا تكون أ ب ن لا نيكما ذا قبان كاريات لذنجي كثركم zan je garinku za ku bani kariya da ni da waɗanda suke tare da ni kamar da kuke kare 'ya'yanku da matanku da kawunanku sai suke ce da shi to mu kuma mai ne sakamakon Ni ne farashin fa ma za lana annabi sallallahu alaihi wasallama bai ce da su in aka yi haka za ku samu ku ci garuruwa da yaki ba ku cinye farisa da rum ku samu dukiyar farisawa da rumawa bai faɗa musu haka ba sai ya ce musu lakumul janna saboda abinda zai ba su wani abu ne wanda ba shi da ƙarshe in zai ce ku za ku samu dukiyar farisawa da ruma da mulkin su wadanda zai zama yana tuna abu ne mai karfi karewa sannan kuma sai ba dukkanin su bane ta yi ana gama can tabbar watakila a ranar ko kwayan sati ce ko wata ɗaya ko shekara ɗaya wasu su mutu to su ba a samu farisa da rukun ba sun ci wani awa ciki kaga su farashin ba su more shi ba to amma ka ce bi an na lahumul janna suna mutuwa suke na za su tafi za su tafi aljanna saboda ka kowa zai samu ba wanda za a ce shi ya mutu da wuri bai samu ba to shine nan Allah ta'ala inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna saboda ka aljanna ita ce sakamakon su yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun su yi gwagwarmaya da yaƙi da jihadi fi sabilillah ba don wata manufa ta su ba ba don wata manufa ta su ma yi wasu da yaki wasu cinye wasu da yaƙi? ko manufa ta su samu dukiya su kwashi ganima ba wata manufa ba a manufa ta su kare addinin Allah manufa ta su ɗaukaka addinin Allah na manufa ta su buɗewa addinin Allah ƙofa ya yaɗu yayin da za a sashi a cikin kwana a hana shi sakat kamar yadda aka ya faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam a Makka da kuma bayan yayin hijira Qurayshawa suka kai masa farmaki a can tun ma ana ƙoƙarin shi to abin da za ku yi shine ku fito ku kare shi ku kare addinin ku ku kare mutuncin ku kada ku bari abokan gaba su ɗauka muku don su gama su sun gama da ku ke fa yaqtuluna wa yuqtalu su kashe a kashe su ina ban wala ce dabi'a ta titan da kace za a yaki to dole mutum ko ya kashe ko a kashe shi shine shine shine dabi'ar yakin to sai Allah ya fara da fa yaqtuluna akwai qira'ar hamza da kisa'i fa yuqtaluna wa yaqtulun fara da bina lil maf'ul sannan kuma bina lil fa'il fa yuqtaluna wa yaqtulun fa yuqtaluna ko a kashe ku aka fara faɗin a kira'ar hamzar kisa'i a kashe ku don kusancewa ba kun shiga ne ba don kawai za ku yi galaba kuma mai a'a kuna iya shiga ku mutu ba ka ku shiga da shi ne. ko kuma fa yaqtulun ku ku kashi sannan kuma ku sani in kun kashi kuma za a iya kashe ku Allah ce wa'adan alaihi haqqan fi at-taurati wal injili wal qur'an to wannan alkawari ne ubangiji ta ala shi yana nan rubuce akwai shi a taura akwai shi a injili akwai shi a alqur'ani haka ubangiji ta ala ya wannan alkawarin littattafan da suka gabata wanda suke ɗauke da sifofinku kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa Muhammadun Rasulullah wallazi na ma'ahu a shidda wa alal kufar ruhama a bainahu tarahum rukka an sujjadan yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud zalika mathaluhum fi at-taurat ce wa mathaluhum fil injil saboda da ta can akwai sifofin nan naku a cikin injila akwai sifofin a cikin alqur'ani a cikin attaura? taura ubangiji ta'ala ya faɗi sifofinku ya faɗi sifofinku a wannan littafi daga ciki akwai wannan za ku tsaya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ku yi fitukar kare shi da kare addininsa kuna da wannan sifofi saboda ka wannan alkawari ne wa'adan alaihi haqqan haka babu maganar ko ku bayar shi kuma ya hana ku farashin da yanka muku alkawari ne nashi kuma alkawarinsa baya tashi ya karfafa wa'adin da wannan masdar wa'adan sannan ya karfa shi da haqqan saboda ya zama tabbatacce ne ba zai tashi ba domin Allah inna Allah la yukhlifu al-mi'ad wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah haditha maganar Allah baya baya daga ta kana iya yin yarjejeniya da wani akan za ka yi masa kaza za ka yi masa kaza masa daga karshe ya janye cika maka to Allah ta'ala ce ku nutsu da wanda kuke ciniki ba ba irin sauran wanda aka saba ciniki da su bane wannan ciniki na wanda ya riga ya tabbatar da wannan tilfil azan su kokin suna nan takardun da aka rubuta cinikin suna nan a rubuce suke tintini an gama sa hannu an ba sannan ba zai saba ba ba man aufa bi ahdi min Allah akwai wanda ya fi Allah cika sa babu babu wanda ya kai Allah ya cika alkawari tabshiru bi bai'ikum allazi bay'atum bihi daga haka ku farin ciki da wannan ciniki da kai safka ce rabiha ciniki da wanda yake da riba to amma ku sani abokin gaban ku fa a cikin shiri yake ba fa a kwance yake ba ba bacci yake ba a a shirye yake shi da kabiluhu shayatinul insi wal da ka sai kun sai kun tsaya abin ma'arakar sira din ba kankani bane an faro shi tun daga aljanna ya biyo ku har kasa kuma ya dage cewa sai ya kai karshe ya nemi a bashi a saurara masa ila zuba su Allah ce ke ka saurara maka an baka jinkiri to fa wannan abin da ya daukar wa kansa yi yake yi ba dare ba rana malam yace wa akhbara anna zalika wa'dun mu'akkadun alayhi fi ashraf kutubi Allah ya bada labarin cewa wannan alkawari ne da ya kuma ya karfafa alkawari ne mai karfi a درجة a cikin mafi darajar mafi littafansa وهي التوراة والإنجيل والقرآن ثم أخبر أنه لا أوفى بأهله منه سبحانه وتعالى أنا الله يبال الأبال سوى باب وندك الكون ثم أمرهم أن يستبشروا بهذه الصفقة التي من أراد أن يعرف قدرها فلينظر إلى المشتري من هو sai Allah ta'ala ya wannan kasuwancin ya ce su yi farin ciki da wannan kasuwancin wannan jirgin da aka yi wanda yake so ya san girman darajar wannan jirgin to ya duba ya ga waye ne sai waye aka yi jirgin da shi wa aka kulla cinikin da shi wane ne shi nan zai kada ga girman cinikin wa ila thamanin mabzul fi hadhihi sila ya duba ya ga dukiyar ko farashin da aka ce za a biya na wannan kadarar ya dube shi ya ga menene shi saboda haka kaga in ka dubi wanda ya saya Allah ne rabbus samawati wal ard in ka dubi farashin da zai biya aljanna ce على إن سلعة الله غالية على إن سلعة الله غالية على إن سلعة الله الجنة kada da ubangiji na da tsada tana da tsada tana da tsada ba wani abu ce aljanna ce wa ila man jara ala yadayhi hadha al-aqd kuma wane ne wannan cinikin ya gudana akan hannunsa annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka aiko da jibril ya zo da wannan wahayi shi kuma ya karanta haka jibril ne kawo annabi sai ya karanta haka jibril da annabi sallallahu alaihi su suka sanar da wannan kasuwanci fa ayyu fawzin a'zamu min hada shin akwai akwai riba da akwai rabautar da ta wannan girba babu ita wa ayyu tijaratin arbahu min akwai kasuwancin da wannan riba babu shi duk wani kasuwancin da ba Allah a ciki to babu riba a cikin ba fa ma rabi da daratu da ce ba kanu muhtadi kasuwancin su ba zai riba mai hankali har kullun shine wanda baya kai kansa cikin kasuwancin da ya san babu riba a ciki ya san asara ce a ciki ashe in kaga mutum yana shigar da kansa a kasuwancin da ya tabbatar da akwai asara a ciki to na ba mai hankali ba ne yasa Allah ce ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun marasa hankali ne wawaye ne gidajawa ne amma ba sani ba saka duk wanda yake rayuwa cikin saban Allah yake kaucewa tafarkin Allah wannan ba gidaje ne dari bisa dari duk abin da yake cikin kawo da shi nazari da ba ni na wayewa mutukar bai san Allah ba baya bin Allah to ba gidaje saboda me saboda ya zaɓi takaitacciyar ruwa akan rayuwar da suke mara iyaka ya zaɓi takaitaccen jin daɗi akan jin daɗin da yake ya zaɓi ya bi tafarkin shaidan makiyinsa akan tafarkin Allah masoyinsa to akwai haukan da ya kai haka babu shi sun su ثم أكد سبحانه معهم هذا الأمر لأن الله يتبتر موسى يكارك كرففا musu wani al'amari. بقوله إن أيدي سورة سورة الصف يا أيها الذين آمنوا يا قوة لسكي إيماني هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم شن بنا نولا مقوة كاسوان شبا wanda zai kubutar da ku daga azaba mai raɗaɗi kai da din kasuwancin ka ba irin kasuwancin da ka saba ci bane a cikin ba cewa zo ga kasuwanci zai kubutar da kai daga azaba ka ce zo ga kasuwanci da za ka samu kuɗi amma wannan kasuwanci ne sifarsa tunjikun min azabin alim menene kasuwancin nuna billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah da manzansa wa tujahiduna fi sabilillahi kuma ku yi jihadi da gwagwarmaya don ɗaukaka addinin Allah bi amwalikum wa anfusikum da dukiyoyinku da rayukanku zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun wannan shi yafi muku alkhairi daga dukkan wani kasuwanci da za ku sa a gaba in har kun sani duk wani abin da za ka sa a gaba na kasuwanci na neman dukiya wannan shi ne a gaba imaninka da Allah da manzansa da rike su da kuma gwagwarmaya wajen kafa addinin Allah da bashi kariya wannan shi ne gaba da komai shi ne game da komai in har za ka fifita wani abu ba wannan ba to wani akwai rashin rashin ilimi a ciki shi yasa Allah ce in kuntum ta'lamu yaghfir lakum dhunubakum wannan shine sakamakon abin da za ku samu zai gafarta muku zunubanku wa yudkhikum jannatin tajri min tahtiha al-anhar ya shigar da ku da cikin wasu aljannatayya waɗanda koramu suke gudana ta karkashin su wa mataki na tsayiba da wuraren zama masu daɗi masu masu masu masu masu masu da ke jannati cikin aljannatiya da zama da zama dindindin zalika alfawz alazim wannan ne babban rabo wa ukhra tuhibbunaha da wani abin da kuke so wani abin da rayukan ran ran mutum yake so zai so a ce abin da yake yi ya ga samarar tun anan tun kafin ma a je lahira zai so haka Allah ce to wannan ma zan ba ku nasrun min Allah wa fathun qarib za ku samu nasara daga Allah za ku samu kuma fatahi ne zan kusa ba da nita ba ce wa bashirin mu'minin da ka yi wa mu'minai bishara haka dukkan mu'minai kai musu albishir idan suka yi wannan tafarki da wato rayuwa ce za su samu mai daɗi kuma a lahira su samu sakamako na abada Allah ta'ala ka samu na ciki abinda muka faɗa daidai Allah ka bamu lada wanda muka yi na kuskure Allah ka yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh